السلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه معناك من أنا أتكون للتافينا أحد الأرواح إلى بلاد الأفراح نا الشيخ ابن القيم الجوزية زم تاشي عندما لا يتي فصل والذين قطعوا بدوام النار لهم ست طرق بدوام النار لهم ست طرق wanda aka yanke musu na waɗanda aka yanke musu dawwama a wuta to suna da hanyoyi guda shida ce a haduha na ɗaya itiqadul ijma' قدر تشوار حدوان مالمي فكثير من الناس ديوار غمتاني يعتقدون سنا قدر تشوار أن هذا مجمون عليه بين الصحابة تشوار أن الرأيين أبني دا أكادو أكاسا سكان الصحابي والتابعين والتابعي لا يختلفون فيه كما باس صابا وأتكنسا وأن الاختلاف فيه حادث saɓani a kansa kuma abu ne da yake fararre wa huwa min aqwali ahli bid'a saɓani kan wannan abu ne da yake maganganu ne na waɗanda suka ƙirƙira abubuwa a cikin addini wannan shine ra'ayin farko cewa wuta dawwamammiya ce tana nan ba za ta kare ba kamar inda a cikinta kuma akwai waɗansu wanda su ma suna nan dawwamammu azaba su ita ma ba za ta kare ba ce wannan ra'ayi ne na da aka haɗa a kansa tsakanin sahabai da tabi'ai ba wanda ya saba a cikinsu a tsariɓu sani hanya ta biyu annal ƙur'ana dalla ala zalika dalalatan qat'iyya ƙur'ani ya shirya akan haka shiryawa wacce take yanke fa innahu subhanahu wa ta'ala shi subhanahu wa ta'ala ya ba da labari annahu azabun muqim cewa wuta azaba ce wacce take dawamammiya wa annahu la yufattaru anhum min azabiha ba za a yanke musu daga azabar ta ba wa an wa annahu lan yazidahum illa azaba kuma ya Allah ya faɗa wata ayar cewa ba abin da zai ƙara musu fa zuqu falan nazidahum illa azaba ku ɗanɗana ba za mu ƙara muku ba sai dai azaba wa annahum khaliduna fiha abada a wata ayar ya nuni cewa su masu dawwama ne a cikinta har abada wa ma hum bi kharijina minan nar a wata ayar ya yi nuni cewa ba za su taɓa fita daga wuta ba wa ma hum min habi mukhrajin a wata ayar ya nuna cewa su ba masu fita ne daga ciki ba wa anna Allah harrama aljannata ala alkafirin a wata ayar ya nuna cewa Allah ya haramta aljanna ga kafirai وأنهم لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط a wata ayar Allah ya nuna cewa ba za su taɓa shiga aljanna ba sai dai idan raƙumi zai shiga ta kafa allura wa annahu la yuqda alaihim fa mutu cewa ba za a kashe su ba kamar yadda ya faɗa a wata ayar cewa la yuqda alaihim fa mutu ba za a gama da su ba ballantana su mutu wa la yukhaffafu anhum min azabiha yayi nuni a wata ayar cewa ba za a yi musu sauki daga azabar ta ba wa anna azabaha kana gharama azabar ta dawwamammiya ce laziman malazimciya duk wannan sun zo a yi na alkur'ani ƙalu sai malamai suka ce wa yi fi alqat'a bi dawamihi wa timurari waɗannan ayoyi da aka faɗa suna fa'idantar da yanke da dawwama wuta da kuma ci gabanta har abada tana wannan shine ra'ayin sahabbai da tabi'ai da kuma waɗanda suke magabata amma da mabiya daga alisun saboda waɗannan ayoyi da suke nuni zuwa haka cewa akwai dawwama akwai ba fita da azaba ce miya da shauransu a tariƙo thalis hanya ta uku anna sunnatul mustafida sunna wacce take makwarariya wai mai yawa akhbarat ta ba da labari bai khuruji man kana fi qalbi mithqala zarratin min iman da fitar wanda ya zama akwai dare da kwayar zara na imani a cikin zuciyarsa dunal kufari amma banda kafirai wanda yake akwai dan imani ko da da kwayar zarra ne a zuciyarsa amma wani dalili na aikata kaba'ira isa ya shiga wuta to zai fita daga cikinta wa hadisi shafa'a nan hadisai na ceto min awwaliha ila akhiriha daga farkonta har zuwa ƙarshe sarihatun bayyananniya ce bi khuruji isatil muwahhidin da fitar masu sabawa daga masu kadaita Allah minan nari daga wuta wa anna hadha hukmun mukhtassun bihim kuma wannan hukunci ne da yake banta da su walau kharaja al-kuffaru minha da kafirai za su daga gare ta lakano bi manzilatin su ma da su zama kamar waɗancan kenan cewa za su zama sun shiga ne zuwa ɗan wani lokaci alhalin kuma ayoyin da suka gabata ko kuma ma'anar ayoyin da suka gabata sun nuni zuwa dawamar a cikin wuta mai yahtassul khuruj mai ahalin iman ba ke zai zama kuma ba a keɓanci fita kenan da ma'abuta imani alhali ayoyin da suka nuna cewa za a fita to suna nuni zuwa wanda suka mutu da ɗan ɓarɓushin imani a cikin zuciyarsu idan an ce su ma kafirai za su fita kenan babu bambanci tsakaninsu da waɗancan الطريق الرابع hanya ta أن hannan صلى الله عليه وسلم hakika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam auqafana ya tsaida mu ala zalika bisa kan haka wa allamnahu min dini kuma mun koye shi daga addinin sa bi darurati ba tare da wata hujja min gairi hajatin bina ba tare da wata bukata gare mu ba ila naqalin muayyan zuwa wani ciro nassi wanda yake ayyananne kama wa min dinihi kamar yadda muka sani na daga cikin addini dawam aljannati dawama aljanna wa adami fana'iha da rashin karewarta wannan abu ne da muka sani daga hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma sunna ta cewa aljanna da dawamammiya ce ba za ta kare ba to haka nan wuta ma a wannan matsayi take a tsariƙul khamis hanya ta biyar ana ƙa'idar salaf cewa aƙidodin magabata wa ahli sunna da ma'abuta sunna musarrihatu mai bayyanawa ce bi annal jannata wan nar cewa wuta da aljanna makhluqat makhluqatan ababan halitta ne ba ba ba za a ce tun azal suke a Allah subhanahu wataala ya halice su daga baya wa annahu ma la tafniyani kuma cewa su ba za su ƙare ba balhuma da'imata ne a su dawwamammu ne wa inda ma yadhkuruna ma an ahal bid'a wanda duk kaga yana ambaton wasu da wannan maganganu ne da ya samo su daga ma'abuta bid'a wanda mun faɗi wasu daga cikin maganganun nasu a baya irin irin ainihin khawarij da makamantansu الطريق السادس hanya ta shida annal aqla yaqdi bi khuludil kuffari fi nar hankali ma yana yin hukunci da dawamar kafirai a wuta wa hadha mabniun ala qa'ida wannan an gina shi a bisa qa'ida wa hiya wannan qa'ida ita ce annan nara cewa wuta wa thawaban nufus da kuma ladan zukata al-mudi'ati wacce take mai bi ga Allah wa uqubatin nufus da hukuba ga zukata alfajira ta wacce take fajira hal huwa mimma yu'lamu bil aqli wai abu ne da za a iya gane shi da hankali na'am aw la yu'lamu illa bis sam'i ko ko ba za a san shi ba sai dai da ji shine ta hanyar nas fi dariqatani wadannan akwai hanyoyi guda biyu lin nuzaril muslimin ga masu nazari daga cikin musulmi da kasirun minhum da dama daga cikin su ya zahabu yana tafiya ila anna zalika yu'lamu bil aqli cewa wannan za a iya saninsa da hankali ko da ba nassi amma ma'a sami zama tare da ji shine nassi amma dalla alaihi alqur'anu fi ghairi mawdi'i kuma inda qur'ani ya nuni zuwa haka ba a guri ɗaya ba a gurare da yawa ka inkarihi subhanahu kamar yadda ubangiji ya yi musu alaman za'ama annahu yusawwi bainal abrari wal fujjar fil mahya wal mamat Allah ya yi musu wanda yake ganin cewa Allah zai daidaita tsakanin wanda suka yi biyayya da wanda suka yi fajirci a nan duniya da lahira wannan abu ne da ba zai yi ba hal yastawil ahya'u wal amwa rayayyu da matattu sa daidai wani gurin yace hal yastawil a'ma wal basir makaho da mai gani sa yi daidai to kaga ana kiran mutum ya amfani da hankalinsa ne a nan don haka kiran ayoyi nassi kenan da hankali to su ne suka haɗu suka haifar da fahimtar cewa wuta e za ta zama da wamammiya hakanan kafarai wanda suka mutu ba imani ko ɗaya su ma hankali zai tabbatar da dawamarsu amma idan an haɗa da nasi wa alaman zama annahu khalaqa khalqahu abathan hakanan Allah ya yi musu wanda yake zaton cewa Allah ya halicci halittarsa ne don wasa wa annahum ilayna ilayhi la yurja'u kuma ba za a mai da su zuwa gare shi musu hisabi ba Allah ya musu wannan yace alif lam mim afa annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna turja'u kuna da ta mun halice ku ne wasa ba za ku dawo zuwa gare mu mu muku hisabi wani abin da kuka aikata Allah ya yi musu wannan wa annahu tarakahum sunan Allah ya musu cewa ya bar mutane ne banza la yi ba ba zai ba su lada ba ba la yu'aqibun kuma ba zai musu uquwa ba idan sun aikata laifi wannan ma Allah ya yi musu wannan wa inna zalika yaqdahu fi hikimati cewa hakan ya kasance abu ne da da yake suka a cikin hikima Allah wa kamalihi da cikarsa ashe kawai ya yayi halitta haka babu wani manufa eh, da ya yi su domin ta na cewa su gina waccan duniyar a nan kawai a an kyale su kowa ya abin da ya ga dama wannan abu ne da zai zama ya yi suka a cikin hikima Allah da cikar mulkinsa wa annahu nasabahu lahu ila ma tarakahu sunan wa annahu nasabahu lahu ila ma la yaliqu bihi kuma ya danganta wani zuwa abin bai dace da ubangiji ba ربما قرروه mai wane su tabbatar da shi bi annan nufusar bashariya cewa rai ta ɗan adam ba ƙetun wanzajiya ce wace ƙadatuha ƙudurce-ƙudurcenta wa iradatuha da nufe-nufenta sifatun lazimatun laha sifa ce wacce take lazima gare ta la tufariquha ba za ta taɓa rabuwa da ita ba in nadimata alayha ko da ta yi nadama a kanta lamma ra'atul azab lokacin da ta ka azaba falima nadama alaiha liqubiha dan me ba za ta nadama akan ta ba saboda muninta au karahat rabbiha la ko saboda kin ubangijin da yi ga wannan aikin da ta bala ita al'amuran haka yake law faraqaha al'azabu raja'at kama kanat da azaba za ta rabu da ita aida sai ta koma inda take awwalan inda take awwalan da farko kamar inda Allah tabaraka wa ta'ala yace ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون ولو ترى إذ وقفوا على النار da za ka ga lokacin da aka tsaye da su a kan wuta suka ganta ƙuru-ƙuru faƙalu suka ce ya laitana nuraddu ina ma za a mai da mu duniya wala zima bi ayatun rabbina in amai da mu ba za mu sake karyatawa da ayoyin mu ba wa nakuna min mu'minin za mu zama daga cikin mu'minai haka za su faɗa Allah ya ce bal badalahum ma kanu yakhuna min qabl a'a abin da da suke boyewa ne ya bayyana gare su yanzu shi sa suke faɗar haka din walau ruddu za a mai da su duniya din la'adu limanu anu da za su koma kan abin da aka hana su ne wa innahum lakazibun Allah ce tabbas ƙarya suke yi ba za su daina abin da suke bada za a mai da su duniya wannan aya ta nuni cewa a shi mai da su ɗin ma ko azabar ta yanke ba shi da fa'ida domin ta yanke ma za su koma kan halin da suka kasance a kansa yace fa ulai kan zaƙul azab wannan sun dandana azaba wa basharu sun rungume shi walam ya sababu wa muqtadihi fi nufusihim wato sababin wannan azabar da abin da ya hukunta musu ita bai gushe ba a cikin zukatansu bal khubtuha wa kufruha muninta da kafircinta qa'imun biha yana natsaye da su lam yufariqa bi rabbi ita ma bi haisu law ruddu ta inda da za a mai da su duniya la'adu kufaran da sun koma kafirai kama kanu kamar yadda suke da yace to wa hadha yadullu ala anna dawama ta'zimihi yaqdi bihi al wannan yana nuni nuna ashe dawwamar azabarsu abu ne da hankali ma zai hukunta shi tunda abin da yasa aka yi masa azaban inda za a saurara musu kuma kansa za su koma ashe hankali ma zai bayi zuwa cewa me a ci gaba da yi musu azab kama ja bihi sam' kamar yadda ji ya zo da shi qala ashabul fana ma bu ta qarewa suka ce al kalamu ala hadhihi turuq bayna as-sawab fi hadhihi al-mas'ala zance a bisa wannan wato hanyoyi da muka faɗa to bai da sawabi fi hadhihi mas'ala yana tsakanin katar katari wai daidai a cikin wannan mas'ala wancan cewa a ainihin wuta ba za ta ƙare ba to wannan shine zance wanda yake katari wanda yake daidai to duk da haka dai zai ɗau waɗancan maganganu da muka yi daban-daban guda wajen bakwai ya sake mana bayani a kansu daki daki ya ce fa’an matsari awwal amma hanya ta farko da muka faɗa fala ijima’u allazi mu gairu ma’alu ijima’i da kuka yi da'awa a kansa cewa abu ne da aka haɗa a kansa tsakanin sahabai da tabi'ai cewa wuta ba za ta ƙare ba wasu sai suka ce ai wannan ba a san wannan ah, ainihin ijma'in وإنما يظن الإجماع في هذه المسألة أنا أتي إجماع أتشون يظن الإجماع يظن الإجماع في هذه المسألة من لم يعرف النزاع والنبي سن جاية داكي أكون ونم با تشين زي دعور إجماع أتشون مسألة وقد عرف النزاع فيها على حالكم داما أنسن جاية أتشون تقديما وحديثا دا تشندين ما لو كلف مدعي الإجماع da za a ɗora wanda ya yi da'awar ijma'i ɗin an yankula an asharatun min sahaba ya ciro magana daga mutum goma daga cikin sahabbai amma ma dunan kuma abin da bai kai goma ba ilal wahida har zuwa ɗaya annahu qala inna nara la tafna abadan cewa gashi an samu wani ya ce wuta ba za ta kare ba har abada walam yajid ila zalika sabila ba zai samu wanda ya faɗi wannan ba zai samu tafarki zuwa wanda ya faɗi wannan ranu qad naqalna anhum at-tasrih bi khilafi dhalik alhali mun ciro at-tasrih bayyanawa bi khilafi dhalik da saban wannan anhum daga saban amma wajadna an wahidin minhu khilafa dhalika wa mun samu wa ma wajadna ba mu sami an wahidin daga ɗaya minhu daga cikin su khilafa dhalika saban wannan ba bal tabi'una hakaw anhum haza wa haza a tabi'ai sun rawaito daga sahabbai wannan magana farko ta cewa eh wuta da wamammiya ce hakanan sun rawaito cewa a'a aba da wamammiya wace da haka kenan da awar ijma'i akan wannan magana suka ce abu ne da za a duba a kuma duba halu suka ce wal ijma'ul da bihi naw'an ijimai da za a yi izina da shi iri biyu ne muttafaqun alaihi ma nau'i biyu duk an hada a kansa wa nau'un salisun nau'i na uku kuma mukhtalafun fihi abu ne da aka yi sabani a kansa shi wannan ijma'i walam yujad wahidu min hafi hadhihi mas'ala kuma ba a samu ɗaya daga cikin wa'inan nau'in guda uku a cikin wannan mas'ala ba a samu nau'i biyu da aka haɗu a kansa ba na'am sai dai na uku wanda aka yi saɓani a kansa النوع الأول farko daga لقد ما يكون معلوما من من min ضرورة الدين abin da ya zama sananne ne a larura ta addini ka wujubi arkanin islam kamar wajabcin rukunan musulunci abu ne da yake sananne a addini wa tarimul muharramatu zahira da haramta abubuwa wanda suke haramun wanda suke a fili kamar su giya su zina da makamantansu wannan shi ne nau'i na farko wanda an san inkarinsa a addini ba wani wanda yake musunsa to wannan kuma baya ciki domin aure da shi an samu saɓani a kai الثاني نبي ما ahalin عن a الاجتهاد التصريح بحكمه a wanda aka ciro daga ma'abota ijtihari bayyanawa da hukuncinsa bayyanawa da hukuncinsa aka ciro daga ma'abota ijtihari to wannan shi ma baya ciki domin ba a samu ahalin ijtihad sun bayyana hukuncinsa ba الثالث نوك أن يقع أن يقول بعضهم لقول ولي فتوة مغنى وينشر في الأمة وينشر في الأمة مغنى كما تيادات شن الأمة ولا ينكره أحد بزما ما أسامو وني ياي مسن والنبا نعم na'am to لا shi ma za a مغنى باتا ijma'i فأين معكم واحد من هذه الأنواع to a ina aka samu ɗaya daga cikin wa'annan nau'uka guda uku wala wannan qa'ilan idda al ijma da wani daga ciki yayi da awar ijima'i min hadhihi turuq daga waɗannan hanyoyi wa hatajja bi anna sahabata saha anhu kuma ya kafa hujja cewa ya inganta daga sahabbai cewa sun tafi akan ɗaya daga cikin waɗannan nau'ikan guda uku na ijma'i walam kira ahadun minhum alaihi ba samu wani ɗaya yi musu ba daga cikinsu to la kana bil as'ada bil ijma'i minku da zai zama shine mafi dacewa da ijma'i daga gare ku shi ma ba a samu daga kenan da'awar da aka yi na ijma'i tsakanin sabai da tabi'ai akan cewa wuta ba za ta kare ba to ba za a ɗauke shi ijma'i ba saboda bai haɗa ɗaya daga cikin waɗannan guda uku ba saboda akwai daga cikinsu wanda su suna da ra'ayin karewar tata amma kuma a nan gaba za a daɗa mana bayanin me suke nufi da ƙarewar tata ƙwaru suka ce wa an matsari kuthani a hamma hanya ta biyu wa hiya dilalatul qur'ani ala waqa'in nar shine shirewar qur'ani a bisa wanzuwar wuta da dawwamarta wa adami fana'iha da rashin ƙariyarta na aina fil dalilin dalilun wahidun yadullu ala zalik wai ina wani dalili guda ɗaya a cikin qur'ani wanda ya nuni zuwa haka na'am allazi dalla alaihi alquran abinda qur'ani ya nuni zuwa gare shi annal kufara khaliduna fin nari abadan cewa kafirai su ne dai da a cikin wuta wa annahum ghayru kharijina minha cewa su ba za su fita daga cikin ta ba wa annahu la yufattaru anhum azabuha ko ba za a yanke musu azabar ta ba wa annahum la yamutuna fiha ko cewa ba za su mutu ba a cikin ta wa anna azabahum fiha muqim azabar su kuma dawwammiya ce a cikin ta wa annahu gharam azabar su kuma dawamammiya ce lazimin lahu za ta lazimce musu duk wannan qur'ani ya zo da shi amma yana magana akan me akan yan wuta shi sa ya ce wa hadha kulluhu mimma la niza'a fihi baina sahabati wat tabi'in wa a'immatul muslimin wannan duk abu ne da babu jayayya a cikin sa tsakanin sahabbai da tabi'ai da kuma shugabannin musulmi walaysa hadha mawrudun niza' amma kuma wannan ba shine wurin da ake jayayya ba wa inna za nizau fi amrin akhar a kan wani abu ne daban wa huwa annahu annahu annahu halin naru abin da ake jayya akan sa shine wuta wai da wamammiya ce aw mimma kutiba alaiha halfana ko ko an rubuta mata karewa za ta kare to wannan shine abin da ake jayayya a kansa wanda ba shakka an yi saɓani tun daga sahabai da tabi'ai da wanda suka biyo bayansu amma cewa kafirai za su dawoma wannan ba abu ne da ba a yi musu shi sa ya cewa amma kaunar kufari la ya kharju na min ha amma kasancewar kafirai ba za su fito daga wuta ba wala yi fattara anhu min azabiha ba za a yanke musu azabar ta ba wala yi qada alaihim fa mutu ba za a yi musu hukunci ba ballantana su mutu wala yadkhuluna aljannata ba za su shiga aljanna ba hatta aljamalu hatta yalija aljamal fi sammi alkhiyat asira kuma ya shiga ta kafa allura falam yakhtali fi dhalika sahabatu wala tabi'una wala ahlus sunna babu wanda ya musu daga tsakanin sahabbai da tabi'ai da ma'abota sunna akan wannan wannan duk akan yan wuta ne don haka ba wanda ya musu wannan wa inna ma khalafa fi dhalika man qaraha kaina aqwalahu min al-yahud wanda yi sabani akan wannan shine wanda muka haikaito maganganun su daga yahudawa da ittihadiyya da wasu daga cikin ma'abota bid'a wa hadhihi an-nusus wa misaluha wannan nasoshin na dawamar 'yan wuta da makamantanta taqdi khuludahum tana hukunta dawama su fi daril azab a gidan azaba ma damat baqiya matuƙar ainihin azaba tana nan wanzajja wala yakhrujuna minha ba za su fita daga cikinta ba ma ya halbatta tare da wanzuwar ta har abada kama a ahlut tauhid minha kamar yana ma abota tauhidi za su fita daga cikin wuta مع بقائها تارا وعدوان والفرق بين من يخرج من ال... بين من يخرج من الحبس بمبنشي تكان وانا ذي ابتدق دوري وهو حبس الحالي وهو حبس على حاله الحالي كما دور النيدي اين ان يندئك وبين من يطيل حبسه إذا كان وانا ذا قات دور بخراب الحبس لرغ جوار دوره وانتقاضه لورور وسعر dole akwai bambanci wancan za a ce an ya fita daga ɗauri amma dai yana nan a talala da kuma wanda za a ce an ɓata ɗaurin nasa an lalata shi babu ɗaurin baki ɗaya akwai bambanci shi ne wannan bambancin yake sun zama irin wannan bambancin shi ne tsakanin eh, 'yan wuta da za su dawama da 'yan wuta da za su fita idan aka kankare zunuban da suka aikata a duniya na daga sa ƙwari suka ce wa matsariƙu salis amma hanya ta uku wa huwa maji'u sunnati shine zuwan sunna al-mustafi zati mai yawa ya ahalin ahlul kaba'ir da fitar ma abota laifuka manya manya minan nari daga wuta duna ahalin shirki amma banda wanda suka sun mutu akan shirka wa hiya wannan magana ce gaskiya la shakka fi babu kokonto a cikin ta wahiya inda ma dula ala wannan tana shirya ne a bisa da muka faɗa min khurujil muwahhidin na daga fitarun da suka mutu akan tauhidi min ha daga gare ta wahiya darul azab amma ita gidan azaba ce lam tafana ba za ta da kare wa yau kalmi shiriku da fiha wanda suka mutu akan shirka sai su ci gaba da zama a cikin ta ma da man baƙiyatun matuƙar ita ma tana nususu dallat ala lahaza nasoshi kuma sun shirya a bisa wannan wa ala hada kuma sun shirya a bisa wancan na haka ashe maganar sunnoni sun zo da hadisai wucewa ma abota kaba'ira idan aka kankare azabar su za su fita daga wuta ta wani abu ne gaskiya dan nasoshi sun shirya kan haka kuma babu kokonto a cikinsu. qalu suka ce wa amma tariqur rabi' amma hanya ta hudu huwa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama وقفنا على ذلك ضرورة يا سيد مو أكن هكا ضرورة ويبا تارد وان دليل با فلا ريب أنه من المعلوم من دينه بالضرورة babu hukunto shi ma abu ne da aka sani a cikin addini da larura wai ma an ce da larura ma na abin da baya bukatar nazari da bincike annal kufara cewa farai faƙo baƙo na fiya Wanzan ne ainihin a cikin wuta ma damar baƙiyatun matuƙar ita ma wutar tana nan wanzanja ha haza ma'alumin min yi min zarura wannan abu ne da aka sani daga addinin Allah da larura Wani abu ne da yake baya bukatar bincike da nazari da dalili wa ma kaunuha abadiyatun lantaha alaha wa la kal jannati amma kasance wuta cewa dawwamammiya ce ba ta karewa kamar aljanna fa aina fil qur'ani was sunnati dalilun wahidun ala dhalik wa ina dalila qur'ani da sunna wanda suke nuni akan wannan ne da yake bukatar samu dalili akan haka halu suka ce wa amma tariqul khamis amma hanya ta biyar huwa anna qawla fiha qaid ahli sunnah cewa magana a aƙidodi na ahlus sunna annal jannata wan nar makhluqatan cewa wuta da aljanna ababen halitta ne la yafniyani abadan ba za su kare ba har abada fala raiba yace to babu kokonto annal qawla bi fina'ihima cewa magana za su kare qawla ahlul bid'a gano ne na ba'abuta bid'a min al ce daga jahmiya wal ce da mu'tazila wanda mun faɗi raikansu a baya wa hazal wannan magana a ce wuta zata kare aljanna zata ta kare lam yaqulhu a min as-sahabati wala wani ɗaya daga sabai ko tabi'ai bai faɗe shi ba wala ahadu min a'immatil muslimin ko ɗaya daga cikin shugabannin musulmi da aka yi izina da su duba wanda ya faɗi wannan ra'ayi wa amma fana'un nari wahadaha amma ita a ce wuta ita kaɗai za ta ƙare faqad awjadnakum man qala min sahaba to wannan an samu wasu daga cikin sabai sun faɗi wannan magana cewa wuta za ta ƙare amma wasu sun wa maganar su tawili kamar yadda zamu gani a nan gaba wa tafriqihim bainal jannati wan nar da kuma wasu sabai sun rarrabe tsakanin aljanna da wuta cewa aljanna ba za ta ƙare ba amma wuta za ta ƙare wa fa kaifa yakunu bihi min aqwali ahli ma مع أنه لا ahadin min أحد من أهل البدع التفريق بين الدارين ويا تو مغانا ذات كسن شيء daga cikin maganganun mabuta bid'a wanda la yurafu ahad min ahli bid'a at-tafriq bayna ad-darain ba a san wani daga cikin mabuta wato bid'a ba wanda ya bambance tsakanin gidajen guda biyu gidan wuta da gidan aljanna wa qaulukum faɗin ku innahu min aqwali ahli bid'a kalamun man la khibrata lahu bi maqalati bani adama wa ara'ihim wa ikhtilafatihim fa faɗin ku innahu cewa al'amarin da sha'ani min aqwali bid'a cewa wannan magana ta daga cikin maganar ma'abuta bid'a kalamun man la khibrata lahu magana wanda ba da izina ne bi maqalati bani adam da yan adam wa ra'ayim da ra'ayikansu da kuma saɓaninsu qalu suka ce wal qawlu alladhi yu'addu min aqwali ahli bid'a magana da za a dauke ta ita ce ta ma'abuta bid'a liman khalafa kitab Allah wa sunnata rasulih daga wanda maganarsa ta saba littafin Allah da sunnan manzansa da kuma ijma'in umma imma sahabatu umuman ba'dahu sahabai daga wanda suka zo bayan su wa imma qawlu yuwafiqul kitabi wa sunna ko magana da za ta dace da littafi da sunna wa qawli sahabati da maganganun sahabbai to fala yu'addu min aqwal al-bid'a maganganun da za ta yi daidai da sunna za ta yi daidai da littafi alqur'ani ko ɗaya daga cikin magabata na kwarai to wannan ba za a ɗauke ta daga cikin maganganun al bid'a ba to in danubi ko da sun yi addini da shi wa ataqadu ko da sun ƙudurce shi naka fal haqqu yajibu qabuluhu mimman qala gaskiya ya wajaba a karɓe ta daga duk wanda ya faɗe ta ba za a lura da kowa ne ne ba wal batil yajibu radduhu ala man qala hakan abin da yake na barna wajibi a mai da martaninsa ga wanda ya faɗe shi ko wane ne ba tare da duban wane ne ba haka idan ma'abuta da suka faɗi magana wacce take ta gaskiya sai a karɓa haka nan idan aka samu kuskure daga ma'abuta sunna shi ma sai a bayyana wannan kuskure wa kana mu'adh bin jabal yaqul mu'adh bin jabal ya kasance yana cewa Allahu hakamun qistun Allah mai hikima ne mai hukunci ne qistun kuma mai adalci ne a cikin hukuncinsa halakal murtabuna wanda suke kokonto akan wannan sun halaka inna min wara'ikum fitanan ita bayan ku nan gaba kenan azaba za ta fitintunu za su zo yaksuru fi halmal domin fitintunu za su zo wanda dukiya za ta yawa wa yaftau fi alquran za a buɗe alƙur'ani hatta ya ƙara'ul mumin wal munafiku mumini da munafiki da su karanta shi anan ana nufin mumini da karanta don ya ƙaru munafiki ya karanta don ya cutar da alƙur'ani kamar yadda ake samu wanda ba musulmi ba suna zuwa su karanto addini don su cutar da shi ba don ya musu amfani ba almaratu wasu mace da yaro za su karanta wal aswad wal ahmar baki da ja duk za su karanta wa a adu an ƙul har ɗayansu ya kusanta ya faɗa ya ce har qaratul qur'an na karanta alqur'ani fa ma na an yattabi'uni ina zaton ba za su bi ni ba a cikin karatun nan nawa hatta abtadi alahun gairahu har sai na ƙirƙirar musu wani alqur'ani sai na zo da wasu abubuwa kenan na surkulle da bid'a a cikinsa sannan ne za su bi ni kuma inda yake faruwa yanzu za ka samu wanda suna fakewa da ƙur'ani amma kuma suna yin abubuwansu na surkulle na gargajiyanci da shi suna ganin in an ce kawai su ɗau aya su karanta suna ganin kamar ba za ta ci ba dole sai an ce a yanka kaza a je a ɗauko ganye iri kaza ko a je a haƙo abu kaza a rami kaza an haɗa an ci kurkuɗa sannan ne suke ganin zai yi amfani to shine maganar da yake nan yace ɗaya zai zo yana karanta ya ce mutane ba za su bi ni ba za su saurare ni ba sai na kirkira musu wani a cikin abu a cikin alƙur'ani saɓanin ainihin ƙur'an to nan yace wa iyyakum wa da'a ku kiyaye kanku da abin da aka kirkira inna kullu bid'atin dalala duk bid'a bata ce wa wa zayghatal hakim ku kiyaye kanku da kaucewar ainihin wanda yake mai hikima in kaji mutumin da yake da hikima kuma ya kauce hanya to ku taka tsantsan da shi domin da hikimarsa shi ma sai ya kautar da ku gabaran hanya domin yana da baki yana da kwakwalwa yana da zurfan tunanin da zai iya kautar da mutane yace fa inna karya ta yatakallamu ala lisanil hakim shaydani zai iya magana a harshen mai hikima bi kalimatu dalala da kalma ta bata wanda suke tare da shi kuma sai su karɓa su tafe su riga ganin ai ta ma magana ce ta hikima yi to shi sa aka ce ku kiyaye kanku da batan wanda yake mai hikima domin da hikiman nan tasa zai iya batar da mutane da yawa wa innal munafiqa ita ga munafiqar ya qulu kalimatal haqq zai iya faɗar magana ta gaskiya fa fatal fatalqul haqqa amman ja'abi fatalqul haqqa amman ja'abi ku karɓi gaskiya daga wanda ya zo da ita kowane ne kamar yadda manzo Allah nuna Iblis ma ya faɗi gaskiya a ainihin satin da iyo Abu Huraira da ya kama shi ya ce to zan gaya ma wani abu da zai ma amfani ka riga karanta ayoyi na ƙarshe na suratul baqara za ka samu tsari daga gare mu kaza kaza kaza manzo Allah ya je gaya da Abu Huraira ya je gaya annabi annabi ce da Abu Huraira sadaqaka wa huwa maganar da shaidan ya gaya ma gaskiya ce amma shi mai yawan karya ce mai yawan karya ne wanda ya nuna kenan wanda yake munafuki za a iya samun wata kalma ta gaskiya daga gare shi kasancewarsa munafuki ba zai hana a karɓi wannan kalmar ta gaskiya ba yace fa inna ala haqqi nura haske gaskiya tana da haske in dai gaskiya ce to zaka ga alamun alamu na haske tare da ita don kaga wannan alamun sai ka karba qalu suka ce wa kaifa zayghatul hakim da aka ce ku ku taka tsantsan da batan wanda yake mai hikima to sai ce wai yaya batan mai hikima yake qala ce hiyal kalimatu taru'ukum wa tunkirunaha wa taquluna ma hadhihi ce kalma ce da za ta ƙayatar da ku sai ku yi musinta ku ce to wannan kuma wace irin kalma ce don haka za ku iya jin kalma wacce take mai ƙayatarwa daga mai hikima amma cikinta kuma babu kaye ko kaɗan alakan wahzaru zai gatahu ku kiyayi batan wanda yake mai hikima wala ta kuma hannu amma wannan batan nasa katta hana kuma ku karɓa abin da yake na gaskiya daga gare shi sari yana faɗar abubuwa na hikima na hikima sai wata ran ya faɗa abin da yake ba daidai ba to eh wannan abin ba daidai ba sai ku ki karɓa amma kuma ba yana nufin daga ranar kuma a yi masa bore a ce ai ya faɗi wannan abin ne yau wanda yake ba na gaskiya ba shikenan kuma ba mu ba shi a wannan mara kyan shi za a mayar masa da kayansa in an jima ma in ya faɗi wanda yake mai kyau kuma sai a kara sai ci to abinda ake nufi da wannan qala hiya kalimatun na ita wala ta kuma an kada abinda ya faɗa na bata ya hana ku nan gaba ku karɓi gaskiya daga gare shi fa inna yushiku an yafi'a ya kusanta ainihin ya dawo wa yarji alhaq wa yuraji alhaq ya sake duba abin da yake na gaskiya kuma ya ci gaba da faɗarsa haka kada don ya faɗa abu na ba daidai ba guda ɗaya kuma shikenan a ce ba za a sake karɓa wani abu daga gare shi ce wa innal ilma wal imana ilimi da imani makanuhu ma yawmil qiyama matsayinsu yana nan har zuwa ranar alkiyama da inda suke aka gansu to sai aka wallazi akhbara bi ahli sunnati fi aqaidihim abinda ma abota suna suka ba da labari da shi a cikin aqidodin huwa alladhi dalla alayhi kitabu was sunna shine abinda qur'ani da sunna suka shirya wajima alayhi salaf kuma salaf magabata suka hada a kansa annal jannata wan nara makhluqatani cewa aljanna da wuta ababan halitta ne wannan alan nari la yakhrujuna minha yan wuta ba za su fito daga cikin ta ba wala yukhaffafa anhum min azabiha ba za a yi musu sauki daga ta ba wala yufattaru anhum ba za a yaye musu ba za a yanke musu azaba ba Wannan annahum khaliduna fiha kuma su da wamamu ne a cikinta wa man zakara minhum wanda ya ambata daga cikin su annan nara la tafna abadan cewa wuta ba za ta kare ba har abada fa inna ma qalahu li dhannihi ya faɗe shi ne ga zatansa anna ba'd ahli bid'a cewa ma abota bid'a qala bi fina'iha ya faɗa da karewarta walam tablughu tilka al-atharu lati taqaddama dhikruha wadancan nassoshi da suka gabata ba ta ainihin riske shi ba qalu suka ce wa amma al'aqalu amma hankali bi takhali da ahalin nari da dawama yan wuta fiha a cikinta fa ikhbaru an an al'aqal bima laysa indahu wannan ba da labari ga hankali ne da abin da baya da shi fa innal mas'alatu min al masail allati la tu'allu cewa mas'aloli daga mas'ala daga cikin mas'aloli wacce ba a yi mata illa illa bi khabari sadiq sai da gaskiyar mai gaskiya shine annabi sallallahu alaihi wasallam to lalle idan za a jira sai nasi ya zo kanta ba faɗar wani ita ce za ta sa a yi aiki da wannan ba a sai a jira sai an samu nasi daga gare shi sallallahu alaihi wasallam wanda ya magana a kan wa ma thawab wal iqab amma asalin da الثواب لا والعقاب ده عقوبة فهل ma بالعقل sami السمع أو لا illa إلا sami wadau wai abu ne da za a san shi da hankali tare da ji ko ko ba za a san shi ba sai ainihin illa bi sam'i wadau sai dai ji kadai hankali ba zai aiki ba batun lada da batun ukuba lada mutum yayi abin lada da ukuba idan mutum yayi abin da yake ba daidai ba to wai abu ne da hankali zai iya shiryawa a garbe a kansa tare da ji shine nassi ko ko a hankali ba shi da wani abu da zai iya sai dai nassi kawai mafi kaulani a cikin wani akwai maganganu guda biyu linuzari musulmi ga masu nazari daga cikin musulmi min atba'il a'imma daga masu bin shugabanni al'arba'atu guda hudu wa gairihim da wani insu wasu sahihu magana ingantacciya annal aqala dalla ala al ma'ad cewa hankali ya shirya a bisa makoma wa thawab da samun lada wal iqab da hukuma ga wanda ya saba ijmalan a dunkule wa amma tafsilu amma tafsilin hankali tafsilin lada da hukuma fala yu'lamu illa bi sam'i wannan abu ne da ba za a san shi ba illa bi sam'i sai da ji mana sai da nasi ودوام الثواب والعقاب دومر لادا والعقاب da مما لا يعلم مما لا يدل عليه العقل abin da hankali baya shiryawa zuwa gare shi bi mujarradi shi kaɗai wa inda ma ulima bis sam'i a'a wannan sai dai da ji shine da nassi wa qad dalla sam'u dilalatan qati'atan ji kuma ya shiryar shirya wacce take yankakkiya ala mai sawabin muti'in a bisa dawaman ladan masu bi na ji ya shiryar shiryawa wacce take yankakkiya a bisa dawaman ladan masu bi mana ayoyi na alkurani sun zo da shi hadisai kuma sun zo da wannan cewa ladan masu biyayya ga Allah abu ne da yake dawamamme ba zai yanke ba wa ma yaqabul usat amma hukumar masu sabo faqad dalla sam'u aidan shi ma ji shine nassi ya shirya a kansa dilalatan qati'atan shiryowa wacce take yankakkiya alan qita'ihi a bisa yankewarsa fi haƙƙin muwahidina a haƙƙin masu kaɗai ta Allah na waɗanda suke sun saba Allah tabaraka wa ta'ala to nassi ya zo cewa ah, tun da sun mutu da imani to za su shiga wuta a musu azaba gwargwadon laifin da suka yi amma kuma za a fito da su daga cikinta a mai da su zuwa aljanna wannan nassoshi yankakku sun zo da wani wa amma da wamu wanqita'u fi haƙƙin kuffar amma da wamar uquba da kuma cewa a yanke da cewa da dawamammiya ce a haƙƙin kafirai fa hadha ma'a niza' wannan shine wurin jayayya man kana sam'a min janibihi fa huwa as'adu bis wanda nasi ya zama yana tare da shi to wannan shine yafi dacewa da yin daidai wa billahi tawfiq gam daga tar ya tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala duk wannan abin da yake ake mana nuni shine dangane da wuta da aljanna aljanna abu ne yankakkiya cewa dawamammiya ce ba ta ƙare sahabbai da tabi'ai babu wanda ya musu wannan amma dangane da ƙarewar wuta to wannan abu ne da aka samu saɓani tsakanin sahabbai da tabi'ai wasu sun tafi akan wannan wasu sun tafi akan wannan amma dawamar kuma azabar kafirai to wannan shi ma abu ne yankakke babu musu a kansu cewa azabarsu dawwamammiya ce illa masha Allah saboda ayoyi da hadisai da suka tabbatar ainihin da haka hakanan a cewa wanda suke masu sabo wanda ba su tuba ba ko sun tuba ba a karɓi tubansu ba za a yi musu hukuma a wuta kuma su fita to shi ma wannan abu ne da yake yankakke na soshi sun tabbatar da wannan wanda suke sun mutu akan tauhidi amma kuma masu sabo ne kuma ba su tuwo ba ko sun tuwo ba a karɓi tuban ba wannan za a yi musu azaba gwargwadon laifinsu a fitar da su kuma a sasa aljanna shi ma wannan babu saɓani tsakanin sahabai da tabi'ai ba amma dawwamar wuta wannan shine abin da yake an yi saɓani a kai amma kuma ba a yi musu ba a yi saɓanin dawwamar 'yan wuta da suka mutu akan shirka ba wannan babu kokonto ko musu ainihin akan wannan wannan shi ne dunkule abinda karatun baki ɗaya ke sai mana nuni zuwa gare shi Allah ta'ala alam sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma bihamdik ashhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk ana rabbika rabbil izzati amma yasifun وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا والله